اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه لو ترى دوة watan وتن شعبان هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبو تير تاريخ رد أربعين دبقوش الله تبارك وتعالى مكير قلني من الجاشي لموافقا روني أجلا هرادون تاريخين سونا ينفع عن أحمد رحمه الله رواية أخرى أنهم إن طلبوه dafatan wahidatan su wanda kake magana idan suka neme shi hujja tashi guda kada kowa da kowa kenan ah, me yake da suna dafatan wahidatan fa hadduhu wahidu nan haddi ɗaya za a yi masa da ɗaya ya shiga cikin da sauran da sun shiga cikin juna ƙarya ya musu kuma gashi na an masa bulala ta ka shi ne mutum zarra kowa ya san ba su ne ba wa kazalika haka ma in talabuhu wahidan ba'da wahidi suka dinga neman shi guda bayan guda illa annahu lam yaqum hatta talabahu al-kullu bai ba ainihin bai tsaya ba ana ta aje a dawo ba a yi haddin ba har da aka haɗa aka kai shi ƙara sai dai amma ƙarar da ka ce shi ma in an masa haddi ɗaya za a yi masa duk sun shiga juna abin kunya ya kau wa in talabahu wahidun amma in ɗaya kai shi ƙara au kima lahu aka tsayar masa da haddi kuma talabahu akhar kai ma ya sake zuwa ya kai shi ko hu? lahu akai masa wa kadhalika jami'uhu wa hadha qawlu urwata wannan shine fahimta urwa a mas'alar kaga bai hana ko ta fahimta li'annahum idza istama'u idan suka hadu ala talabihi wa qa'a istifa'uhu li jami'ihi gaba ɗayan haddi an yi shiga gaba ɗayan su an karɓi haddin mana an kwashe haddi ana ainihin isa an cika haddi istifa an cika shi da jami'i wa idza talaqahu wahidun munfaridan kana istifa'uhu nan cika haddi gare shi wahdahu shi kaɗai ne kada sauran akwai sauran ma'arra lam yasqut حق الباقين بغير استيفائهم باطل ده أنت كمحدث في إسقاطه وإن قذف الجماعة بكلمات إذن يو جماعة قذفي أما جبن ده بكلمات فلكل واحد حق وبهذا قال عطاء da wannan ne يكفي حدثنا حق عطاء يكفي والشعبي وقتادة وابن أبي ليلى وأبو هنيفة والشافعي سبب هكذا هكذا أي مثلا هذا دولنا أنا تفي أنا ربك وإذا أنا هكذا da mutum ya kiyayi ba da labari a wani ba. Tun da dai aka farko, aka farko, aka farko shi, ya samu ya fita da kyau, wanda yake neman su su ɓacin ba su suka ɓace ba shi ya ɓaci ba dai iyayensa sun haifi makaryaci masharraci daga yau ya tashi sai dai a ce masa uban ainihin menene ki sai baban makaryaci baban abato ba tsoho makaryaci ba ke nan. in jika ne jika makaryacin jika kaga gidan gaba ɗaya shi ma gidansu ya ɓace wancan gidan da yake so ya ɓata bai ƙace ba gidansa ya ɓace kaga waye zai je yi wa aure a gidan babu duk kuɗinsu duk mulkinsu ba mai zai aure a gidan ya za ka yi aure aure ya masharanta kaga da wannan shari'a musulunci maganin surutu maganin yan masu surutu masu son ba da labari masu tsegumi annani mai hmm. eh zai iya tafi kara sai dai in kungiyar ta kai shi kara gaba daya don haka sai yan izala ke da karan mutum ɗaya zai iya yawan sai ce to ni dan izala ne ta shi ke na kenan in aka ci gaba da kai haddi ɗaya ba zai karewa in yi shi yan izala kaza ne to duka za su kowa zai je kai shi yana neman kariya daga gare shi sannan kuma yan ko kungiyar ta haɗa ta dan farashi a ƙara na ta masa hadda shi kenan don da wasu anami yake da suna abin nan kaga anan ma galiban yanzu hatawa a wajen wasi saka ji mutane na caɓa wasi da wani zai ce shi ko shi in sama da kafa za ta haɗe wani ɗan shi sun ta kowa sama amma kafin ta haɗe sun sai ka zaina da ya fi inda zai sa kyau ko kaza kaza ne shi ya san makaranta kaza ɗan kaza ne to haka وقال حماد ومالك رحمهم الله la yajibu illa haddun wahidu su wa'annan ka lura ba wa'ancan ne ba abun da ya zama dole kansa haddi ne bi annahu jinayatu tujibu haddan saboda laifin guda ne wanda ke wajen haddi bai za ta karrara kafa haddun wahidu da domin kowanne ne a alkalin ya danganta da alkalin mai hukunci in malikiya ne aka tsora wa hukuncin da shi kenan kotun su ga abin da za su yanke in wancan kotunan wa'incan ne su ma ga yadda za su yanke saboda kanan abin da ya zo gaban ka to da shi za ka yanke kuma wani kotu bai iya kawar da magana musamman ma da ba maza ba ko ba kuma wani mutum ba zai zama ya shari'a na bai zama mashahidi ba tunda dukkan yana fane da mazhabobin nan ya ana darajanta mazhabar wane ne wanda kotu ta yanke kotu kaza ta yanke yin kalli ya kai ce ba da ce komai a kai wannan an riga an yanke wai za ta kafa kafawan haddun wahid kama law saraka min jama'a da a ce abun zai yi sata daga jama'a daban ko zana bi nisa'i ko ya yi zina da mataye ko shariba anwa'a min al-muskiri ko ya sha kala kalan kayan maye walana kamar haka haddi da za a yi masa walana annaha huququl lil adamiyina wannan muna da damu su aini ai haƙƙi ne na ƴan adam da haƙƙi ne na ƴan adam lil adamiyina alam tatadakhal كالديون كمان باشي ne أيوة حقوق للآدميين فلم تتداخل ديونه لازم كازم باشي بابيا كباي باي ما فالقصاصي هكا قصاصي وفارق ما قاسوا عليه أين فإنه حق لله kaga sai aka rabu da ya rabu da abin da suke kiyasi a kansa don wancan an dauke su haƙƙi ne na Allah ya bambanta da wancan wancan haƙƙi ne na Allah wannan haƙƙi ne na ɗan adam ila an kala har suka ce su biyu ɗin can kenan ani wa in ka zafa farajulan marrati idan yi wa mutum fi sau walam yi hadda ba yi masa haddi ba Wa haddun wahidu, riwayetan wahidu an iwi e. Sawa'un ƙadafahu, e, bijinan wahidi zina ɗaya masa ƙarafi, ƙau biyu tana zinoni, mutane in ƙadafahu ba a hudda in yi masa ƙarafi, a masa haddi summa a ada, ƙadafahu ko nagarta. sannan kaga gafe a duba eh, wani ne daban kenan amma da guda ɗaya ne shi kenan haddi ke ne nan dole da wani abu ne daban fa in qadafahu bi dalika zina alladhi hudda min ajalihi in zinan wanda aka masa haddi ne saboda shi lam yu'ad alaihi haddu fi in qawli ammati ahli al-ilm وحكي عن ابن القاسم annahu أوجب حدا ثانيا آه، آية جنيو والحد نبيو وهذا يخالف إجماع الصحابة فإن أبا بكرة رضي الله عنه لما حد بكذف المغيرة لكن أكا مصحدي كذف المغيرة أعاد قذفه سيساكي falam ya rau alaihi haddan saniyan ba ya masa haddi ba ya maimaita ya sake wancan abin da ya faɗi ya faɗi haka take ba sake masa ba harawal asaram bi isnadihi an zabiyana zabiyana bin umarata kala shahida ala al-mughira bin shu'bata salasatu nafari mutum uku suka yi shaida annahu zani فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فكبر عليه أبو النعيم مثلا وقال مينك شاب ثلاثة أرباع آه، أرباع المجيرة سور أكو بصه المجيرة يتفي وجاء زياد فقال زياد زياد فقال ما عندك kai me a gare ka falam yasjud mara bi jaldihi jaldihi a gada ce ana shaida ce kaza ya tafi kaza ya tafi aka ba mutum sun koyi cikin subhanallah uku bisa hudun sa ya tafi sun sana guda ɗaya to wannan na ukun da zai ce a shi ba haka ne ba shi kenan bisa kai musu bulalar wa kala shuhudu zuri faƙala abubakar ka alaisa harada shin ba za ka yadda ba in a taka rajulun kin da ya shaɗu rajamahu in wani mutum ya taso daga gare ka yi shaidan ka shi ala na'am ce wallazi nafsi shi ko فقال أبو ana وأنا أشهد أنه ظن da yi ida alaihi alhadda hakanan ya fake masa haddi ai shi yayi shaidan ai tsarafi na tsayi yayi shaidan kan aka bayan an masa haddi to so ina cikin ukun nan sai ya tashi cewa yanzu an sake kawo wani shaidan za ka yadda sai ya tashi ya sake shaidan ba sun zama hudu ba kenan to amma ɗaya ya sau yayi ya biyu ya so ya sake masa haddi to dai ba a sake ba فقال علي يا أمير المؤمنين إنك إن أعدت عليه الهد إن كفاك مسا حدي أو جبت عليه الرجمة وكان كان مسا حدي كايد بكنا هذا دول واجه فيه وفي حديث آخر لا يعاد فيه فرية جلد مرة ولا يعاد فيه فرية جلد وانما ضاع za a sake masa wannan karya wanne eh in kan yin eh, abin nan kaga ai in kaga ya ta masa haddi ina cikin ukun can to shi kenan sai ya zo isa ke cewa ya zan ka samu wani shaidan in ka samu shaidan wani za ka masa haddi gidan sai ce zai masa hadi sai ce to ya shaida ya yi zina sai kaga ya tsara kamar ya kai na hudu yawwa an ba shi haddi to ai kaga ya sake wani ya sake wata shaidar to shi ne ali yake cewa in ka sake masa haddi ka yi yadda sun zama hudu shi shi wani an cire shi amma in ka sake masa haddi ka yadda da magana shi yana tunda ka yadda magana shi har ya sake wata shi a ce da ma ka sun zama hudu kaga sai haddi yake in ka yi masa haddi yanzu in ka sake masa haddi ka yi tabbata dole a je shi ya fita فلا يؤاد فيه آه، فيه الجلد مرتين قال الأثرم قلت لأبي عبد الله قول علي شي ونم جنان علي إن جلدته فرج صاحبك تند يا قال لي يا قارا كريم هذا سندم هو كتير تند سقط ما هو تندم هو دولة كوبا جيفي قال كأنه جعل شهادته شهادة رجلين كما يصنع شهيدة فشهيدة متبيني على أبو عبد الله وكنت أنا أفسره نكم فسر وانا على هذا حتى رأيته في هذا الحديث جاء إلى بعد حتى فيه أو أن الحديث ناصنشي مغنى فأعجبني مغنى يباني شعوة وانا كثيرا تحصى باني شعوة ثم قال يقول إذا جلبته ثانية أي مسا فرقه إن كي مسا عبدي نبيه فكأنك جعلته شاهدا آخر kamar wani mai shaidannin da aka zo da shi kuma ka zo kai masa bulala da in har wani ne an yi da ka bulala sai haddi da sai jifan wancan fa amma in hudda lahu ainihin cikin masa hannu wadda ta faho bi zina sani nazarta in ka duba fa'in ka zafahu ba da tsolil fasli in yi masa ƙazafi bayan dogon lokaci kada fahaddun fani wannan لأنه لا يسقط حرمة المقذوف بالنسبة إلى القاذف hannun wanda aka jefa masa ba za ta zo bai bada in da wancan kilal karfe abadan bi haifu bi makkano min karfe da kulle hali har ina masa karfe koyaushe wa in kazafahu ko kai ba haddihi in aka yi masa bayan an masa haddi sake masa hiri wa ya sani ne dan huma haddu aidan li'annahu qadhafun لم يظهر كذبه فيه بحد فيلزم فيه حد كما لو قال الفصل ولأن سائر أسباب الحد دون فورا دليلا حد إذا تكررت بعد أن هد للأول ثبت للثاني حكمه كالزنا والسرقة وغيرهما من الأسباب هذه رواية وثانيها وثانيهما لا يحد لم يحد له بالقذف عقبه بطاء آه، كما وكرتين إساكي بايا هدي كما لو انتهى من آه، كما نفرقه انتهى مغنى انتهى كتب من المغني وقد رأيت matsalahu bi a halar ilmi na ga wannan riwaya ga makantarun masu ilmi fi man ƙarfafa jama'a kan bi kalimatin wahidati au bi kalimatin au ƙarfafa au wahidan marrati yanzu sai dai mu kai Hmm.